zantawa da mai martaba sarkin ningi yunusa muhammad dan yaya ya ce kalaman nasa ya yi su ne a matsayin dan kasa da ke da yancin yin magana kan wasu abubuwan da ya lura da su to rantuka da ake yi na rashin ci gaban arewa ko kuma arewa maso gabas ko kuma arewa maso yamma ni a nawa ganin lalle akwai rashin ci gaba kan a waɗannan yankuna da muke da su a na najeriya kuma lalle kamata yi manyan arewa da gwamnatocin arewa da mallumanmu na addini a zauna a duba menene matsalolin nan da suke addabar waɗannan yankuna me yake addabar su ake danganta mu kullum da talauci da jahilci da rashin ci gaba da sauran irin abubuwa marasa daɗi irin wayannan abubuwa abu ne wanda yake ana ganin tsarin yadda ilimi ma yake gudana abu ne wanda yake yana bukatan gyara eh to bisa gaskiyar al'amuran idan an danganta rashin ci gaban nan namu da jahilci da al'adu wanda muke danganta su da addini wanda ko ba ruwan addini da su da rashin tarbiyya wato in an danganta wannan al'amura da ke samun mu mutanen wannan yanki ba zan ji mamaki ba kuma kamar yadda mai martaba sarkin kano ya faɗa yana da wuya a fahimce shi da wuri shi wannan bawan allah mai martaba sarki allah masa kwakwalwa ta musamman to su kuma irin wannan mutane za su yi magana ne a dunkule don haka kwakwalwa irin tamu wadda ba ta kai tasa ba ba za mu iya fahimtar al'amuransa da laje ba amma idan an ba hankali lallai da ma'ana waɗannan yankuna na yau su ne muka fi jahilci duk najeriya makarantun nan da muke da shi da ake yi tafiya karatun allo duk duniya ba inda ake yi sa ba inda za ka samu an ce haka kawai mutum ya je a tara masa ala ɗari ɗari biyu ba a ma san malamin ba yaro shekara tara shekara takwas daga misali kwantagora a kai shi unguru ko daga ilorin a kai shi wacce ba abinci baya hannun kowa malamin ma bai san sosai ba sai dai ya yi tabara a gari karacin bai samu ba ina ganin waɗannan an ce an danganta waɗannan jinsin mutane da aikin ta'addanci bai kamata a musanta ba domin wani yaron fa in an kai shi wannan makaranta wani yaron ba da iyayen kenan har abada shi ne nake ganin irin wannan zancen ya taso ba musu za a yi ba sai a tsaya ne a zauna a duba menene ya kamata mai gaskiyar abin nan ko menene mafita domin abun nan ma fa ban ganin da ake yi sa'adu zangur ya yi wannan a cikin wakarsa tun 1947 ya ce maskar arewa yara musra bara a cikin birni da makarantun tsangaya sun yafi da fatar burisuru ala ba ku ba samu abun miya babu shakka sai mun sha wuya to yau ga shi yau ana ce abin da sa'ad zangudu ne faɗi haka kuma ko mai za mu samu ko mai potentiality ko mai arzikin da Allah ajiye mana idan ba mu da ilimin sarrafar da shi ai laushi ko ba zai baro ba kana ganin wannan al'amari yana daga ina ne wannan al'amari ya shafi al'adunmu ya shafi tarbiyyarmu kuma zancen almajir shirin nan na makaracin allo da auratayyar nan barkatai a yi duka suna cikin abubuwan da suke wa mutanen arewa da baibayi don haka bai kamata barka gurɓata al'adun nan da addininmu ba abin fa malama suka gaya mana cewa ‘ya'yan nan da muke haifa Allah Ubangiji ya ce ya ba mu amana ne a mu tarbiyyar da su mai musu dukkan abin da ya kamata har inda za su kai sun samu rayuwa su zaman kansu ka ɗauki yaro shekara bakwai shekara takwas ka ba da shi ya tafi ya wajen mil dubu ya ba tare da kai baka ba san cin sa baka san cin sa ba ina amana anan ni roƙon da nake yi mu shugabannin arewa sarakuna da malluma manyan mutane da 'yan siyasa lallai ne mu haɗu mu fahimci wa'annan al'amura da suke yi wa ci gaban arewa tarnaki da sarkin ningi yunusa muhammad dan yaya zantawa da shi kan talauci da kuma jahilcin da suke kawo tarniki ga ci gaban arewa lohab muhammad buda amurka daga bauchi a najeriya